Depuis le 20 26 euh, juillet, on a 26 ga watan shiye ne ruwan suka mamaye muna lambuna. Har zuwa yanzu ba ma komai muna cikin lambuna saboda ba ma iya zama gida. Ya zama muna tilas mu zo mu ga irin ayyukan da zamu mu iya yi. Sai dai ruwa sun mamaye ko ina. A hali yanzu ma ma'aikatar da ke kula da hasashen yanayi ta ce akwai yiwuwar a samu ruwa da ke iya haddasa ambaliya. To ba abin da za mu iya yi. Sannan kuma ba wanda zai iya kawo mana agaji agaji a cikin kogi akwai ƙasa da laka da kuma ciyawa a gaskiya ya kamata duka al'ummar nishar su kawo taimako domin ya shi isar daga ƙazamta ba wai komai a damƙawa gwamnati ita kaɗai ba idan ba haka ba koyaushe ba ma rabuwa da ambaliya a gaskiya ba mu da abin yi duba matanmu da mu. idan ba su da lafiya duka a cikin lambunan ne muke samun kuɗin da muke saya musu magani yanzu kuma ruwa sun mamaye muna ko'ina kenan rashi ne a gare mu babba a halin yanzu dai muna muna matakin da shan irin shinkafa ne. Nan da lokaci mai zuwa za mu fara noma. Kamar dai kullum waɗannan ruwan da suke mamaye muna wuraren noma suna zawa ne daga ɓangaren agirimet inda suke mamaye muna duka shuke-shuken da muke yi. A gaskiya abin yana ba mu tsoro. A hali yanzu dai ba mu ɗauki matakin komai ba mu mayar da lamarin ga Ubangiji. Mun ji labarin za a samu ambaliya don haka ne saboda tsoro ba mu ci gaba da noma wurarenmu ba sai mun ga abin da hali zai yi. Amma amma in ban da haka a gaskiya maganar ambaliya yana tayar mana da hankali matukar gaske ni matka ka da riga matka gidirgin nan harode kan girin a gunotir problem jina